da kuma ashirin daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na ashirin da hudu ga watan hudu shekara ta tara dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka da salihi wannan kuma shine darasi na bakwai idan ba a manta ba mun kare babin da yake magana game da abin da ya shafi tuba yau za mu shiga babu sabari wannan shine babi na uku cikin babukan wannan littafi babu sabari قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة kamar yadda an kawarranta kowane babi zai buɗe shi da wani jeri na ayoyin alkur'ani mai girma qala allah ta'ala allah maɗaukaki ya ce ya na amanu ya waɗanda suka yi imani Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk lokacin da kaga Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu to ka bayar da kulawarka ya kai musulmi domin ɗaya ne daga cikin biyu imma khairun tudwa ilai wa imma sharrun tunha anhu ko dai alkhairi ne za a kiraye ka cewa zo ka yi ko kuma sharri ne za a gargaɗe ka a razanar da kai cewa ka nisance shi duk lokacin da ya ayyuhal ladzina amanu ta zo abin da zai biyo baya kenan umarni ko hani ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru kuma ku yi takara wajen yin haƙuri wa rabitu kuma ku tsare iyakokin musulunci isbiru na farko ku yi haƙuri ku a karan kawunan ku amma wa sabiru ku yi takarar yin haƙuri ko da abokanan adawa idan kun haɗu da su wajen yaƙi su ja ku ja ai kowa sai da haƙuri zai iya turjewa ko to ku fi su turjewa wajen haƙuri din har sai kun ga bayan su a maimakon su su ga ragwancin ku kun kasa turjewa domin al-musabara kenan min babul mufa'ala wa babul mufa'ala yaqtadi wujuda tarafaini dole idan an ce musabara wato a samu ja'in ja kai kana son kai hakuri wannan na son ya hakuri kuna takaran yin hakuri da kai da juna a ga waye zai riga yi to sai Allah ce isbiru ku yi hakuri akan abubuwan da suka shafe ku wasabiru kuma ku yi hakuri kan duk wani ja'in ja da za ta faru tsakaninku da kafirai ma'ana ku yi takarar yin hakuri da su har ku ci galaba akan su wa rabitu abinda ake nufi da ribat shine tsare iyakar musulunci tsare wata iyaka wadda take dab da kasar kafirai wadda akwai tsammanin a koyaushe a iya kawo wa musulmi hari ta wannan boda din to sai ka tsare nan to wannan yana da falala duk sojan da aka tura yake yin ribati ko yake tsare boda ta musulunci shine ake kira mai ribati al-murabitun kenan to wannan ribat din da za a tura ka kan iyaka manzon Allah ya faɗi falalansa cikin hadisi yace ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma fiha yini daya da zaka tsare bakin boda kar a zo a yi wa musulunci kankanci kar a yi wa musulunci farmaki a yi masa barazana wannan yini daya din da zaka yi ladan sa yafi duniya da abin da ke ciki wannan hadisi yana cikin bukhari wannan aya ita ce ayar karshe cikin suratul ali imran isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha karshen ta kenan ku tsare dokokin Allah la'allakum tuflihun ko ko a zama cikin waɗanda su ci nasara ko kuma la'allakum tuflihun dan ku zanto masu rabota da cin nasara a gobe kiyama to kaga wannan aya ta yi umarni da hakuri mu Allah shahin cikin ta shine isbiru kuma kar mu manta kamar yadda muka faɗa a baya nau'ikan hakuri guda uku ne nau'i na hakuri na farko hakuri wajen yi wa Allah da'a cewa yi kaza zuciyarka ba ta so amma sai ka lalace zuciyarka kai fitar da zakka zuciyarka ba ta so domin dan adam yana son ruwa ne innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a galibin siffar dan adam shi ya fi son ya zanto jami'an mani'an ya tara ya hana ya fi son ya karba ba ya son ya bayar duk zuciyar dan adam haka take sai dai wani ya fi wani kai da ka ko lahira da abin da ke cikin ta kamar yadda ayoyin qur'ani suka bada haske akai sai ka ta lahira akan duniya sai ka lallashi zuciyarka ya hakuri mana dan dan kaza ta zan bayar sai ka bayar kaga wannan sai da hakuri hakuri wajen halartar sallar jam'i ciki eh, lokuta biyar hakuri wajen yin alwala da wankan jaraba lokacin sanyin hunturu hakuri wajen zuwa sauke faralin aikin haji ga turmutsu ga rashin abin da gashi in ka tafi baka nan kwana arba'in kasuwancin ka zai tsaya ba mai gudanar maka sai ka dawo kwangilar ka da kake biya Abuja ba mai bi sai ka dawo kudin ka amma dukkan shi zuciyar ka tafi kaga sai da hakuri dukkan aiki na da'a sai da hakuri to hakuri na farko kenan hakuri na biyu hakuri wajen barin ayyukan sako duk aikin sako za ga zuciya tana so ai abin da ya sa wane fi wane wurin Allah ba wai dan wane yana son sabo wane baya so ba dukkan su suna so amma daya bai fi karfin zuciyarsa ba daya ko ya fi karfin zuciyarsa yo in ka ne abu dan dan baka da sa wata falala zaka samu ba za a yi ka ba za a zarge ka ba amma kana sha'awar ka ne sante shi to kai ne kai isa jarumi wanda Allah zai dauka matsayinka in gane ko hakuri wajen barin ayyukan sa hakuri na uku hakuri akan duk abin da Allah ya kaddara maka na rayuwa mai daɗi ko mara daɗi to waɗannan nau'ikan haƙuri guda uku duk lokacin da aka ce yi haƙuri su ake nufi to sai malamai suke cewa cikin guda uku nan wanne ko ne ba ku ce komai ba cikin nau'ikan haƙuri guda uku haƙuri ne kan abubuwan da Allah ya jarrabe ka da sunan rayuwa ko haƙuri wajen aikin ta'a ko haƙuri wajen barin sabo wanne ya ni haƙuri wajen barin sabo sannan mu bi masa haƙuri wajen aikin da'a sannan na ƙarshe an fahimta ko a wancan na karshe kuri akan al'amura na kaddara har kafir imani na amma yana da lada ne akai <laughs> amma kuri wajen da'a da aikin sako barin sako wannan dole sai mun ina fata an fahimta da kyau shi yasa suke cewa al'amuran shari'a guda biyu ne yi bari wannan shine shari'a musulunci yi kaza a kai musallata wa atu zakata wannan umarni ne bar kaza wala taqrabu zina wala taqrabu mal yatimi wannan duhani ne to yi kaza dole sai kai hakuri kafin ka yi bar za dole sai da hakuri kuma kafin ka bari shi yasa annabi yake Allah ce wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu shari'a amrun ne da nahyi shine shari'a to sai suka ce tsakanin aiwatar mutum ayi umarni ya ki da kuma ayi hani ya je ya aiwatar wanne ya fi muni kowanne yana da muni a wanne ne ya fi muni sai suka ce a ce yi kaza ka ce ka ki ka ki shi ya fi muni sama da a ce kar ka yi ka je ka yi an gane ko kar ka yi sai ka je ka ce sai ka yi yi kaza ka ce ba zan yi ba to wannan ba zan yi ba din shi yafi muni shi yasa duk cikin mutanen kirki babu galibin su idan an ce yi kaza sai sun yi an gane ko amma ya ce a barka za mu ya Allah ya dauki annabi Adam alaihi salam ya shigar da shi aljanna shi da matar sai ce fa kula min hara gadan haisu shi tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fa takuna min zalimin kar ku kusanci wannan ba shine karka ci kaza ba kar ka yadda kai kaza shi da matarsa amma ba zallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi can cikin surtu al-araf fa kalamin ha fa dadallahuma sawat a cikin surtu tawakai fa kalamin ha fa dadallahuma sawatuhuma wa tafiqa yaktifana alaihima min warqil janna ma'ana kaga sai suka ci bayan an ce karkuci amma karshe Allah ya ce fatalaqa adam rabbuhu فتلقى آدم ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم sai aka karbi tubansa duk da an ce karka yayi sai aka karbi tubansa amma iblis da aka ce yi sujada ya yi sai aka ce Allah an ce shi har zuwa ranar tashin kiyama yi kaza yace me ba zan yi ba aka la'ance shi har zuwa tashin kiyama annaba da aka ce karka ci kaza yace to ba zan ci ba can shaydan ya rinja yake je ci Allah ya ce ya yafe masa وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات wa bashir sabirin Allah madaukaki yace wala nabul wannakum lalle tabbas sai mun jarrabe ku bi shay'in min al da wani abu na tsoro sai mun jarrabe ku jarraba ta mu cusa muku tsoro tsoro din ko rashin aminci a cikin kasa ka kwanta barci dar dar kake me zai faru gari zai waye lafiya ko za a zo a duro maka tangarka wannan jarraba ce ta tsoro ko kuma tsoro wanda zai shafe ku gaba daya shine jin tsoron waɗansu za su kawo muku farmaki kasar ku su mamaye ku su mulke ku duk wannan wani abu ne na tsoro ko jin tsoron talauci Allah da ce za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju'i da kuma yunwa wato karancin abinci wa naqsin min al amwal za mu jarrabe ku da tawayar dukiya karyewan jari ko gobara ko rushewar gida ko wani abu makamancin haka wal anfusi da tawaya ta rayuka mahaifi ya rasu ko mahaifiya ta rasu ko matarka ko danka ko wani abokinka amininka Wasu samarat ko karancin kayan shuka da za su amfanin gona kenan duk za a jarrabe ku da ɗaya daga cikin waɗannan sai Allah ce da manzon Allah wa bashir sabirin kai bishara ga masu hakuri waɗanda idan Allah ya jarrabe su da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura za su yi hakuri za su yi juriya za su mayar da al'amari zuwa ga Allah sai Allah ya ambaci siffofin su a ayar da ta biyo bayan wannan allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wanda idan musiba ta same su ba abin da suke cewa sai dai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine makamin da shari'a musulunci ta bai wa musulmi mace ko namiji in ka yi rashi ko kin yi rashi babu abin da ake so ka yawaita sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to masu irin wannan menene sakamakon su ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah ce ulaika irin waɗannan alaihim salawatu min rabbihim suna da salawa na musamman daga wurin ubangijinsu malamai sun yi sabani menene sallar Allah bisa gabawa zance mafi inganci shine maganar da aka rawaito Imam Bukhari rawaito daga Abu Aliya Ar-Rayani ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake cewa salatin Allah gabawa shine sana'uhu alaihi fil mala'il a'la ubangiji ta'ala ya ambace ka ya girmama kai ya faɗi matsayinka a cikin fadarsa ta mala'ika to salawatun min rabbihim mata hakuri fa kun ji abin za a yi muku Allah zai maka salati salatin Allah gare ka kuma shine ubangiji ya ambace ka a fadarsa ta mala'iku da sunan ka za a ambace ka wani dan wani yana cikin masu hakuri mala'iku su jinjina maka wa rahama ga kuma rahama tana jiran wa ulaika humul muhtadun irin waɗannan kuma sune shiryayyu Allah sa mu cikin su ubangiji madaukaki ya ci gaba da cewa kana kuma Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab sanan dai kadai ubangiji na cikan yawo masu hakuri ladan su bighairi hisabin ba tare da hisabi ba ma'ana idan za a ba su lada ba a kirgawa sauran ayyuka ne za a kirga a ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha a yi riɓi goma a kan aiki ɗaya ko a raba maka zuwa ɗari bakwai kan aiki ɗaya amma ban da hakuri hakuri ba da sati ɗebowa za a yi kawai a baka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab wadansu malamai suka ce bi ghairi hisab ma'ana ba tare da azaba bi ghairi azab kenan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wala man sabara wa ghafara inna zalika lamina azamil umur wala man sabara lalle dukkan wanda ya hakuri bayan an keta mutuncin sa an shiga haƙƙin sa wa ghafara kuma ya yafi to irin wannan yana daga cikin manyan bayi inna zalika la min azamil umur to lalle wato ainihin wannan yana cikin manyan manyan al'amura ba kowa ne ke iya yi ba ya yi hakuri ya yafi kasa ko wanda zai hakuri bai dauki mataki ne rama ba amma ya bari sai an je can a fitar masa <laughs> wannan kaga ai ba hakuri bane mutum kike yayi rabi da rabi ne amma bayan ya hakura sai ya yafi to wannan shine bawa wannan ko duk abin da ya kamata shine duk abin da kai mutum yayi maka ne a kai sunan ka wani kai a matsayin ka na zaidu ya taka ka kai a matsayin ka na waye ya taka ka ko ya zubar maka ko ya maka ba daidai ba sai ka yafi inda ake so a ga fushinka da damuwarka idan an keta dokar Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yayin da duk shi ka takawa ko ka zubar masa sai ya hakuri amma idan ka keta dokar Allah babu hakuri cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to haka ake so musulmi ya ya zanto wato la yantasiru nafsihi wa innama yantasiru lillah ba wai kansa yake bai makariya ko ya ɗaukan wa kansa fansa in an yi masa ba a so yake ɗauki fansa idan an yi wa musulunci ba daidai ba wa ta'ala Allah madaukaki yace ista'inu bis sabri was sala ista'inu bis sabri wato lalle wato ku nemi taimako wajen cimma bukatun ku na duniya ko na lahira bi sabari ta hanyar yin hakuri wa sala da kuma tsayar da sallah akan lokaci inna allaha ma'as sabirin lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri ma'iyya ta Allah idan an ce Allah na tare da wani ma'iyya iri biyu ce akwai ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma ma'iyya amma Allah yana tare da kowa cikin bayansa mummunai da kafirai mala'iku aljanu ƴan adam da kowa Allah na tare da su wata irin tarayya bi sam'ihi wa ilmihi wa basari yana tare da su da jinsa da ganinsa da kuma iliminsa ba inda za a yi bai sani ba ba inda za a tattauna bai ji ba ba yanda za a yi auna abu wanda bai gani ba ma kuna min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al qiyama inna allaha kulli shay'in 'alim ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'rudu fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir duk inda bayi suke Allah na tare da su ta wannan bangarori guda uku ta hanyar ilimin sa da jinsa da ganin sa wannan ko da mutum kafiri ne ko da ba kafiri bane ko ma waye amma idan Allah ya ce yana tare da masu hakuri yana tare da mummunai doriya akan guda uku can akwai ababe guda biyu ma iya khasakin bantacciyar tarayya shi ne yana tare da su da taimakonsa yana tare da su da karfafawarsa yana tare da su da gaman katar gare su kafirai ko Allah baya taimakon su an gane ko kafare ko Allah baya datar da su wajen gaban katar kafare ko Allah ba zai musu abin nan ba to ma iya da masu hakuri za su rabauta da ita kenan inna Allah ma as wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa nabudu wannakum hatta na'lamul mujahidin minkum lalle za mu jarrabe ku har mu bayyana da masu jihadi a cikin ku was-sabirina mu bayyana da masu hakuri kuma a cikin ku wato za a jarrabi mutane ba wai da zaran sun ce mun yi imani ba za a kyale su a sai a jarrabe su yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza sai kuma a dora maka matsala yau a dora ma cuta a dora ma talauci a dora ma wata hasara duk wannan jarraba ce saboda a nan ne ake gane bawa mummuni bawa mummuni na gari wadata ba ta kara masa himma talauci ko baya da kusa masa himma yana da wadata yana da talauci duk fa huwa mustawin fi halatil halatayn yana nan daidai wadai da cikin dukkan halaye guda biyu amma wanda ba cikakken bawa mummuni ba to shi wannan in ya karɓi musulunci ya ga akwai wadata to sai ya rike eh addinin gaskiya ne in ya karɓi musulunci aka kore shi daga gidan haya aka kore shi daga wajen aiki shikenan shine Allah ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala haq fa in asabahu khairun yatma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin daga cikin mutane akwai mai bautawa Allah a gefe daya idan ya samu wata wadata da yalwa to sai ji dadi ya nutsu da musulunci ya karbe shi ya rike da zaran an fitine shi a dukiyarsa ko a jikinsa ko a lafiyarsa in kalaba ala wajhi sai ya jirkice kawai sai yayi bai bai ya koma baya khasirat dunya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin haka wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah to dukkan waɗannan na nuna bawa mummuni shi a tsaye yake wuri guda kenan da wadata ba wadata yana cikin lafiya baya da lafiya a kowane hali dai shi dai na a matsayin na bawa na Allah wadata ba ta sa yayi girman kai yayi kafafa talauci kuma ba ya sa ya bijire ma Allah a'a yana nan a cikin kowane hali wal ayatu fil amri bis sabri wa bayan fadlihi kathiratun ma'rufa malai ayoyi waɗanda suke yin umarni da hakuri da bayanin fallan hakuri suna da yawa kuma duk an san su cikin Qur'ani ba sai an kawo su gaba ɗaya ba sai ta fuskar hadisai wa an abi malik al harith ibn asim al ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم وانا حديثي an karbo shi daga Abu Malik Abu Malik kuma shine Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari bisa ga zance mafi inganci da an yi sabani wajen sunansa wajen maganganu guda goma wannan zancen shine yafi inganci Al-Ash'ari dangantaka ce zuwa ga kabilan Banu Ash'ar wata kabilan Larabawa ce a kasar Yaman Abu Malik al-Ash'ari yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace at-tuhuru shatrul iman at-tuhur wato tsarki shatrul iman wato rabin imani ne shi tsarki rabin imani ne walhamdulillahi tamla'ul mizan fadar alhamdulillah a matsayin zikiri da yabo ga Allah tamla'ul mizan wannan na cika abin awo na bawa a ranar tashin kiyama mizanin ka zai cika idan kana yawaita wannan wa subhanallahi haɗa waɗannan jumla guda biyu subhanallahi walhamdulillah tamla'ani su biyun nan suna cika aw tamla'u ko ka ce tana cika ma bainas samawati wal ard abin da ke tsakanin sama da ƙasa ladan da za a baka sakamakon faɗin subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah in za a kwatanta yawan ladan zai cika ratar da ke tsakanin sama da ƙasa wassalatu nurun sallah haske ce wassadaqatu burhan sadaka ko hujja ce wasabru ziya'un shi kuma hakuri haske ne wal qur'anu hujjatu laka wa alayk wato shi qur'ani hujja ne gare ka ko akan ka manzo Allah ce kullun nas yakdu dukkan mutane suna jijjifi da sassafe su fito fa ba'i'u nafsahu akwai wanda zai sa zai san mako dan ya sai kansa ya fanshi kansa daga fushin Allah fa mu'tiquha ya yantar da ita aw mubiquha akwai kuma wanda zai halakar da ransa wannan fasaran kun kalmomi cikin hadisi kenan mu sake koma daga farko at-tahuru at-tahuru shatrul iman wato a kunta shi daidai sai a ce as-suhur domin idan an ce as-suhur tsarki kenan yayin da kai bamma akan tsamu sa hannu amma idan ka ce as-suhur ya ga abin da ake yin tsarki da shi kenan me kenan ruwa ko kasa in an rasa ruwa wato sai mun kenan to amma suhur tsarki din kansa kaga dole sai mutum ya furta kalmar daidai dan kar ya ce as-suhur ya lalata ma'ana kenan as-suhur shatrul iman shi tsarki rabin imani ne to malamai sun yi sabanin magana dangane da me ake nufi da tsarki a cikin wannan hadisi kuma ta yaya aka yi zanto rabin imani maganganu masu tarin yawa waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da tsarki a nan gurin shine tarkul ma'asi barin ayyukan sako ya zama rabin imani saboda me ɗaya rabin zai zanto shine ne aikata ababen umarni idan ya zanto sarki shine barin ayyukan sabo kaga ya zama rabin imani ɗaya rabin da ya rage shine mai aikata ababen da aka ce kai dan dama shari'ar guda biyu ce wa ma ataku rasulu fa zuhu wa ma nahakum anhu fanta wa ma'ana shari'ar bangarori biyu gare ta yi kaza bar kaza to in man fassara sarki matsayin barin sabo kaga ya zama rabin imani suka ce abin da ya sa muka fassara shi da haka cikin alqur'ani Allah ya fassara masu barin sabo da cewa masu sarki a cikin kisar annabi Lut alaihi salam lokacin da yake rayu mutanansa ba ansa ba suka mayar masa da martani har suke suka siffanta shi da iyalan gidansa cewa innahum unasun yatafaharun kuma kana jawaba qawmihi illa an qalu akhriju ala lut min qaryatikum innahum unasun yatafaharun bi ma'ana yatafaharun ma'ana suna barin ne ayyukan sa. wannan ita ce ɗaya daga cikin fassarorin malamai waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da a as a nan gurin shine alwala alwala ita ce rabin imani to ta yaya za a alwala ta karɓi rabin imani tunda akwai riwayar da ke nuna alwudu shatrul iman an gane ko ta yaya za a yi alwala ta zanto rabin imani sai suka ce ai idan an ce kaza rabin kaza ne ba lalle bane ba sai kaza din da kaza ya zanto yawan su daya ina fata an fahimta yanzu a nan gurin idan aka ce ai an taru a wajen karatun riyadu salihina rabin mutane na ciki rabi na waje a hausa na faɗa haka na yi kuskure amma dole ne ya zanto adadin na cikin nan da na wajen nan daya hmm, ashe kenan abin da ake nufi da at-tuhur shatrul iman bi ma'ana at-tuhur ba'dul iman ko at-tuhur juz'un min al-iman sarki din nan wani bangare ne na me na imani ina fatan kun fahimta da kyau to kaga wannan ita ma wata fassara ce daga cikin fassarorin malamai wato cewa dai abin da ake nufi da at-tuhur anan shi ne abin akwai wanda suke fassara al-iman kuma su ce imanin nan da ake nufi sallah sai zanta a tuhur shatrul iman ta tsarki rabin sallah ne domin idan kai tsarki ba kai sallah ba kai rabi ba yi rabi ba haka in kai sallah babu tsarki kuma za ta karbo tsarki rabin sallah ne al-iman sai zanto sallah suka ce Allah ya ambaci sallah cikin Qur'ani ya sa mata suna imani da yace wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim iman a cikin nan gurin wato yana nufin wato sallah ke ina fata an fahimta a takaice dai maganganu masu tarin yawan gaske amma maganar da wato za ka ga cewa ta fi abin nan idan ka ce shatrul imani kawai rabin imani kai hakuri ka kyale shi a rabin imani amma ba lalle bane ba rabin ya zanto da wannan rabin da wancan rabin daidai wa daidai zai iya zantowa wannan ya fi wannan zai iya zantowa wannan yafi wannan a takaice wannan na nuna mana falalan tsarki a cikin addinin musulunci wato tsarki din a karan kansa ko da baka riga ka yi ibada da shi ba yana da falala alwala a matsayin ta na ibada idan kai ta tana da falala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yanzu a ce ga tafki ko korama na ta kofar gidan ɗaya daga cikin ku kullum zai zo yayi wanka har sau biyar dan Allah za a samu da a jikinsa sahabbai suka ce ba zai taɓa yiwa ba ya kuma sau biyu mutum yayi wanka ai ya biya balanta na sau biyar yace to haka nan salloli guda biyar suke kan kare zunubi to kaga sallolin nan guda biyar kuma ba a yin su dole sai da me sai da alwala saboda haka gade alwala na da matakar falala ko kace tsarki da sifa amma yana da matakar falala tunda tsarki din sai ya zanto akwai karamin tsarki alwala kenan da abin da ake a madadin sa shine mai taimama da babban tsarki wanda shine wankan janaba ko wankan biki ko abin nan wankan daukewar jinin haila duk wannan sai zanto babban tsarki kenan to kowanne dai annabi ya ce at-tuhur shatrul iman sai kuma yace walhamdulillahi tamla'ul mizan fadin alhamdulillahi tana cika mizani to sai malamai suka yi safani ya za a yi cika mizani ita alhamdulillah da kake furtawa ita ce za a fito da ita a siffar wani abu mai gangan jiki a dauke ta a sa a cikin sikeli har ta cika shi ko menene zai faru idan an tashi awon ayyuka ranar tashin kiyama me za a auna ladan aikin za a auna ko aiki za a auna to kaga anan gurin ne magana take waɗansu malamai suka ce tamla waɗannan ana nufin ajruha ladanta ba ita alhamdulillah bane kanta ladan alhamdulillah din zai cika mai mizani a ce wannan na nuna fallan fadin alhamdulillah wajen zikiri waɗansu malaman suka ce ita kanta ma'ana ranar tashin kiyama awan da za a yi akwai inda za a auna ayyuka su da kansu ayyuka akwai kuma inda za a ɗauki ladan da ke rubuce a cikin takardu shine za a ɗora kan sikeli akwai inda za a ɗauki mutum ma shi kansa ma'aikacin shi za a ɗora kan sikeli a ga mai nauyinsa duk wannan ya tabbata cikin hadisi hadisin da yake nuna takardun ayyuka shine hadisin da aka san shi wajen malaman hadisi da suna hadisul bisaka wanda manzon Allah ke cewa za a zo da wani mutum ranar tashin kiyama tare da shi akwai manya-manyan rajistoci rajista rajista har 99 ba daya kowace rajista ɗaya idan an buɗe ta iyakacin ganin ido fadin ta shine karshen abin da idan ka zai halaro ba abin da ke cikin wannan rajistar tasa'in da tara wadda kowace iyakacin ganin ido ba abin da ke ciki na aikin alkhairi dukkan su ayyukan farnani. rana kaza yayi sabo rana kaza yayi ba daidai rana kaza yayi ba shine kawai a ciki gaba daya sai ubangiji ta'ala ya kira shi ya ce da shi to gafa abin da ka aiwatar shin marubuta na sun zalunce ka sai ya ubangiji ba su zalunce ni ba an yi maka ba daidai ba sai ya ubangiji duk ba wani abin da aka yi mun duk kowanne na san nayi wannan sai to me kake da shi na alkhairi da zaka iya kawowa sai ya ubangiji me nake da shi wani alheri zan iya kawowa kan wannan gaban waɗannan al'amuran sai ubangiji ya ce bala inna laka indana hasana kana da kyakkyawan alheri guda ɗaya wanda ka manta da shi shine da kana da kalmar la ilaha illallah cikin duk abin da kai ɗincin sako ne bai shiga cikin shirka ba kuma sako ne na tsakaninka da ubangiji sako ne bai shiga cikin shirka ba tunda ka zo da cikakken tauhidi tsafi kafi ka bokanci ba ka damfara ba ka baka ba ka sauran waɗansu ayyuka na saddabaru da dabo dukkan waɗannan wato ka yi su ba saboda haka kana da kalmar shahada tana nan lafiyar ta kano sai a ɗauko ta a dora ta akan bangare ɗaya na sikeli a dora waɗancan takardu 99 akan bangare ɗaya ga wanne zai koyi nauyi ya ubangiji yaya wannan yar karamar takardar za ta yi da wancan <laughs> manya-manyan takardu 99 da an fito da ita kamar bifaka bifaka kuma shine kamar irin ID card san karami takardar da tafi fadin tafin hannu ba ya za ta yi da wannan manya-manyan takardu 99 manzo Allah ce sai a dauki wannan karamar takardar sai a dora sai ta rinjaye dukkan waɗancan manya-manyan takardu tara sai ya samu shiga aljanna to wannan wani bawa ne ba a san waye ba kar ka ce to a ce ina da dan ID card ina a lahira ka more a duniya yadda kake so a'a manzo Allah ya faɗi wani bawa ne ba a san kowa ne ba kila kai ne kila shi ne kila ni ne kila ita ce ba a san kowaye ba amma dai wannan na nuna mana falalan karma shahada da tsayawa akan tauhidi sa'ilin nan kuma wannan na nuna mana a ce abinda za a yi awo a wani lokaci shine mai takardun da aka rubuta zurbin ko ladan su ne za a tattara a dora akan ne. sa'ilan nan sai da zo ma'anan tamla'ul mizan ladan da aka rubuta na alfadin alhamdulillah zai tuka sikeli kenan gobe kiyama an gane ko to akwai hadisan da suke nuna kuma a'a ayyukan ibadan kansu za a dauka a dora kan sikeli tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana maganan cewa wato suratul baqara da suratul ali imrana za su tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama su belin mai karanta su har sai ya samu shiga aljanna wato su kansu ayyukan za a yi musu gangan jiki kenan su samu da a dora su kansu sikeli ko su tsaya su yi wa mutum beli a wata riwayan kuma ya nuna wato ainihin a mutum ne kansa za a dora shi kansa ke kamar hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Abdullahi dan Mas'ud mutum ne gajere sannan baya da girman ji sai abai suka hango shi ya hau kan bishiya kamar zai zubowa dabbobi abinci sai sai ga siririn sa sai suke masa dariya sai manzo Allah ya fahimci me suke ciki yace hakuna min ta sakai dariya kuke dangane da siririn sa yace wallahi lahuma aqallu fil mizan min jabal uhud kwaunan nan guda biyu kawai sun fi dutsen uhudu nauyi idan an dora akan sikili gobe kiyama kwaunan banda sauran gangan jikin duk da sirintarsa amma tun da yana da imani imanin zai nauya yaki da haka kar mutum daga nan wurin yana da girma ya dauka daidai sai shi kenan manzo Allah ce su <laughs> ya so da dama za a zo da mutum gashi da girma da jiki amma kuma la yusawi inda Allah janaha ba'udha ba zai kai nauyin fuffuken sauro ba idan an dora kan sikili gobe kiyama saboda bai bi Allah ba bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a takaice waɗannan hadisai suna nuna mana wani lokacin za a auna ayyuka wani lokaci ladan ayyukan wani lokacin shi mai aikin ko ka ce waɗansu daga cikin bayan ayyukan su za a auna waɗansu daga cikin bayan wato ladan ayyukan waɗansu daga cikin bayan su da kansu za a ɗora kowanne ka faɗa daga cikin bacin karo tsakanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai zanto walhamdulillahi tamla'ul mizan fadin alhamdulillah yana cika mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani idan aka ce tamla'ani su biyu a matsayin kowace jumla ce mai zaman kanta au tamla'u ko kamar yadda su su biyan nan su zanto jumla ce guda ɗaya fadin subhanallahi walhamdulillah yana cika ma bainas samawati wal ard irin abin da ke tsakanin sama da kasa na fadi na rata to wannan na nuna mana falalar waɗannan kalmomi wajen zikiri ko kai ta cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ko kai ta cewa subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah da safe ne da rana ne da dare ne da hantsi ne duk lokacin da kai ya halatta kana da alwala ba ka da alwala da janaba a jikinka ba janaba a jikinka da haila a tattare da ke ba haila a tattare da ke zikiri da salatin annabi ba bukatar sai ka masa alwala ko sai kana cikin tsarki a da kasuwar ka ne a ofis ne a kan keken ka ne kana cikin mota ne duk a halin da kake ciki in dai kai wannan zikirin kana mai halarto ma'anar abin da kake faɗa wato da harshen ka da zuciyarka sai tarayya da juna dan wannan shi ake bukata wajen zikiri kar ka yadda ka yi zikiri na baka daga falalliyar zuciya irin wannan zikirin Allah baya karɓar sa dole sai zuciyarka da harshen ka sun yi tarayya da juna lokacin da bakinka cewa ke cewa subhanallah zuciyarka na hararo ma'anar ta tsarki ya tabbatar ma Allah me ake nufi da tsarki ya tabbatar ma Allah dukkan siffofi na kamala na Allah ne dukkan sifofi na tawaya da ci baya ko ba na Allah bane zuciyarka ta halarto wannan idan ka ce walhamdulillah abinda kake nufi dukkan dangin yabo domin alif nan alif da lam istigrafiyya ta tafi kowane irin yabo sai ka ce lillahi ma'ana la din nan ita ta kira lamul istihqaq ba wanda yake cancanta sai Allah yabo mafificin yabo dukkan dangin yabo mara karshe ba wanda yake cancantar irin wannan yaban saiwa sai Allah ta'ala zuciyarka na halarto haka bakinka na faɗa wannan shine ka dace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar amma sai ga mutum wai yana jan sarbaha kuma kuna kira yana wurdi kuma kuna kira to dan girman Allah kai ka riga ka san dai harshen sa ne kuma zuciyarsa ɗaya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi to haka banda rajul banda banda kal ai harke ma guda ɗaya ne to da wannan kake shirye da wannan kake zikiri lokaci guda ko dai kai mai zikiri shi kadai ko kai hira ita kadai amma yana jin tarbi kuma yana ne yana hira amma yana jin tarba to me yake <laughs> duk kunde da wanda ya riga san wargi yayi wallahi tallahi bai zikiri ba ko da wai kar mutum ya ce yayi zikiri dole sai ya tara hankalin sa wuri guda a cikin zikiri zikiri abin da ake bukata natsuwa da kwantar da hankali da kuma zuciya da harshe su yi tarayya zuciya na halarto abin da harshe ke furtawa tana hararo maka wannan ma'anar girman Allah ya bunkasa zuciyarka haka ake bukata wajen bawa subhanallah walhamdulillah wannan ga matsayin sakin manzo Allah ce wa salatu nurun sallah kuma haske ce sai malamai suka ce menene ake nufi da sallah haske ce suka ce domin tana haskaka wato tana haskaka fuskar mai ita a gobe kiyama يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم qila irji'u faltami faltamisu nura faduriba bainahum bisuwar ranar da munafikai maza da mata za su ce wa mummunai dan Allah ku dan jira mu dofano wani abu min nurikum daga cikin hasken ku shine kuma Allah tun ya faɗa yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana wa waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir sai malamai suka ce sallah haske ce ma'ana za ta haskaka fusakun masu ita a gobe kiyama ranar da waɗansu ke cikin duhu nan fuskokin masu sallah suna kyalli yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wujuh wujuhun yau mai izin musfiratun zahikatun mustabshira wa wujuhun yau mai izin alaiha gabara tarhasu ha kasara wala ya kafmul kafaratul fajara to da haka shine as-salatu nurun waɗansu suka ce a a abinda ake nufi da wannan as-salatu nurun ana nufin ajru salati nurun wato kamar an yi hazafin mudaf aka kyale mudaf ilayhi li yakuma maqamahu amma dai gaskiya wannan sai kai takadiri gara wannan ma'anan as-salatu nur sallah haske ce ga ma'abuta ita ranar tashin kiyama ko ka ce sallah haske ce har anan gidan duniya wanda ke yin sallah Allah madaukakin sarki zai haskaka zuciyarsa ba za a bin shi cikin duhun zuciya da damuwa ba ko da wani abin damuwa din ya same shi da wannan kuma ya danganci yadda yake yin sallah irin yadda annabi ya sallah da annabi ya ce sallo aiki ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda ko ga nayi da haka kowane masallaci mace ko namiji abin umarni ne da ya kwatanta irin sallar annabi lokacin da zai sallah ba bambanci tsakanin farilla da nafila kowace ana bukatar natsuwa da karatu mai kyau da tsayawa mai kyau wajen ruku'i mutum ya mikar da gadon bayansa wajen sujuda haka duk ya tara hankali wuri guda ya yi sujuda akan gabbai guda bakwai irin yadda annabi ya ce to wannan sallar idan mutum na yin ta sai ta zame masa hasken zuciya a duniya ta zame masa hasken fuska gobe a taron tashin kiyama Allah mu cikin su wa sadaqatu burhanun sadaka kuma hujja. idan an ce as-sadaqa wato zakka kenan domin as-sadaqa ɗaya ne daga cikin sunayen zakka a cikin alqur'ani mai girma ko ka ce mata zakka kamar da Allah ce wa qimus salata wa atu zakka wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun ko kace mata sadaka dan Allah ce khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ila akhir al aya kaga kenan ko kace sadaka ko kace zakka duk dai ma'ana ɗaya ce burhanun wato ita sadaka hujja ce me ake nufi da hujja sai suka ce burhan ma'ana dalili ne yani dalilun ala imani sahibiha ita zakka dalili ce kwakwara da ke nuna imanin ma'abucinta kenan kamar wanda baya yi wani bangare na imanin sa ya tawaya amma mai yi ya bayyana da wani siffa na imani dan da wannan aka bambance tsakanin munafukai lokacin annabi da waɗanda ba munafukai ba munafukai sai su kasance suna rowa ba su ba da zakka imma mutum ya bayar da zakka ko sadaka sai su rinka izgili wa gare su rinka izgili gare shi su ba za su bayar ba in ka bayar da yawa su ce riya in ka bayar da ɗan kaɗan su ce mai Allah zai dauke in sadaka yar kaɗan kai baka bayar ba kai baka hana ba haka za su ce alladheena yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati walladheena la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakara Allahu minhum wa lahum azabun alim da haka sai suka ce ita sadaka ta zakka dalili ce bisa ga imanin mai ita wato mai ita yin ta na nuna cewa yana da cikakken imani kenan kamar yadda rashin yin ta kuma na nuna akwai karancin imani tsara tare da me yasa kake nuna haka dan Allah kalli ita zakka ta ja babban da sauran sarka ta yau da gobe sauran sarka ta yau da gobe zaka iya ta boye babu wanda ya sani sai ya zanto boye ta shi ya fi falala ma sama da yadda a bayyane an gane ko da Allah ce in da sadaqati fa nimahi wa in tukhuha wa tutuha al fuqara fa huwa khairun lakum wa yakthiru ankum min sayi'atikum ita yin ta boye sadaka ta nafila shi ya fi lada ma sama da ka bayyana ta da haka miskinan cikin garin Madina ba su ga cikin halin kaka da kai ba sai da Ali bin Husayn zan Abidin ya rasu sai suka shiga cikin halin kaka da kai da a can mutum na kwanci cikin dare sai a zo a kawo masa buhun alkama a kofar gidansa bai san kowa ya kawo ba a shi zai bin Husayn ke yi wannan na cikin halin kakanin sai a kai masa buhun abinci wannan haka wannan haka cikin dare yake bayan kafa ta dauke babu wanda ya sani sai shi baya aiken lebar kan lebar sai ai je uban gidana ya aiken da sarka an kaiwa wani shi da kansa yake dauka a gadan bayansa ba gane wannan ba sai bayan mutuwarsa an zo za a yi masa wankan gawa sai aka rinka ganin kanta a nan gurin ta daukar kaya kanta a gadan da daukar kaya ka ja ahlul lahi kenan <laughs> min ne rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi kenan fa minhum man qada rahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila amma ita ko zakka sai ka bayyana da ita a fili saboda in baka bayyana da ita a fili ba sai a tuhumce ka cewa baka bayarwa to wannan tuhumar ka jawo yan uwanka musulmi ka sa su cikin laifin tuhuma kai ne ka saboda haka wanda duk abin da zai sa musulmi su munana maka zato ba a son kai sai ba in shari'a ce su ne suka jahilce ta wannan su je su ta munana zaton su amma matukar abu ne wanda yake na sakaci da wani aiki zai jawo maka mummunan suna to bai kamata ka yi shi ba da haka sai suka ce ita sadaka ta wajibi yin ta a fili shine yafi ma'ana yin ta a fili ba wai ka tara jama'a ba su layi ana bada biyar biyar goma goma a'a a'a suna nan bakwatan ka kasan su yaran ka na gida kasan su wanda suke maka hidima kasan su kasan kowa na cikin talauci to wannan sai ka dunkule ka bashi dubu hamsin wannan ka dunkule yau ka bashi talaka dubu hamsin ai kowa sai ya ji labari a gida <laughs> hularsa ba sai ya kawo ta gobe ba da za a gidanka ai kowa sai ya shaida kuma ya yi maka addu'a kenan duk inda je sai ya labarin ka to kaga Allah kalli ba bayyanawa kai ba wai da sunan bayyanawa amma dai wanda ka ba ya san ka ba shi ko wani waje sai aka ce wani ba zaka ce a kai ba gaskiya ba dai ba gaskiya yana duk tsiyar dai lalacewar mutane aka samu ka ba mutum goma take a samu daya na gari wanda zai kare ka in an tuhumce kai ce a ba haka bane ba kuma gararin kaga shine abinda zaka amfana da shi Allah ya ce idan sun karba sai maka addu'a da haka annabi da ya karɓi zakkar gidan ali abu aufa ce Allahumma salli ala ali abi aufa to ka samu talakawan nan bayan Allah waɗanda suke masu bin Allah suka yi maka addu'a mai yawa ubangiji ta Allah ya karba sai ƙara haɓaka dukiyarka kuma kaga abinda mutum zai bayar ɗaya ne fa cikin arba'in cikin duk abinda mutum zai laka ɗaya cikin arba'in fa zai bayar shine zakkar inda ya zakkar kuɗi ce kaga shi abu ne kaɗan wasu sadakatu burhanu sadaka hujja ce ko dalilin da bisa ga imanin mai ita was sabru diya'un mahallu shahid kenan ko da ya tafi babu shi ko haƙuri ziya'un haske ne to me bambanci tsakanin nurun da ziya'un dan a baya ya ce wassalatu nurun a nan sai ce wasabar ziya'un wato sallah nur ne haƙuri kuma ziya'un ne to da nurun din nan da ziya'un kowanne haske ne sai dai akwai bambanci a cikin larabci idan an ce ziya haske wanda yake tare da zafi ka kama hasken mutula hasken rana duk haske ne amma ya kunshi me zafi amma idan an ce nur haske wanda ba zafi tare da shi kamar wani irin haske hasken farin wata shi yasa Allah ya siffanta rana cewa ziya ce ya siffanta wata cewa nur ne huwa ji ja'ala shamsa ziya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun kaga ja'ala shamsa ziya'an saboda me saboda ishrakun fihi ihrak haske ne amma akwai kona a cikinsa da zafi amma sai ce shi wata kuwa nur ne wal kamara nuran saboda me ishraqun bila ihraq wato haske ne wanda ba kuna cikin sa to kaga sallah haske ne hasken da yake da kuna gomara kuna hakuri ko haske ne mene mai kuna tunda duk inda aka ce da Allah Allah baka hakuri dan Allah dadi aka yi maka ko mala ga <laughs> duk inda aka ce ya hakuri ai ba dadi aka yi maka ba to shi yasa sai Allah ya siffanta taura da cewa biya ce wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an وذكرا للمتقين اما قران سي qur'ani sai aka ce nur ne an gane ko fallazina amanu bihi wa azzaru fallazina واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا قد جاءكم من ربكم ku tuba tuba shine ku kashe kawunan ku ko wahala ce to amma alqur'ani kuwa tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma da haka at-taura hukunce hukuncen tana da wahala shi yasa aka ce ziya haske amma da dan kuna a cikin sa amma qur'ani hukunce hukuncen sa na da sauki shi yasa aka ce da shi nur saboda haske ne wanda ba kuna ciki to menene dalilin siffanta hakuri da ziya saboda akwai haske ga wanda ya hakuri yana da haske da zai samu lada amma akwai wahala shi wannan hasken tunda da aka ya hakuri an munana maka wal qur'an hujjatul laka aw alayk shi qur'ani hujja ne gare ka idan ka idan kuna tattaunawa kai da wani wajen halacci ko ko haramci hujja ne gare ka ka dauke shi ka kafa hujja da shi aw alayka ko hujja ne akan ka yayin da baka da gaskiya hujjatul laka idza kunta sadikan aw alayka idza kunta kaziban qur'ani hujja ne gare ka in da gaske kake imanin ka hujja ne akan ka in ya zanto kai makarici ne cikin imanin ka to Allah sanya qur'ani ya zama hujja gare mu ba akan mu ba sai manzon Allah ce kullun ya gudu. dukkan mutane suna wayar gari da sassafe fa ba'i'un nafsahu akwai mai sayar da kansa menene sayar da kai ma'ana ya bayar da dukkan kazar-kazar din da zai yi da gangan jikinsa cewa zai yi ne don Allah zai yi kuma cikin neman yardan Allah zai yi sammako cikin aikin alkhairi zai yi sammako cikin neman halal ba zai sammako don ya cuci wani ba wannan fa bayan nafsa su kenan fa mu'tiquha ya yantar da ita daga cikin fushin ubangiji kenan aw mubiquha bangare na biyu ko kuma wanda zai waye gari ya halakar da kansa shine ya waye gari ya aikata aikin sako ya waye gari ya aikata mummunan aiki to kaga bawa a ce kai ya suke shi da ubangiji duk wanda ya so morar gangan jikinsa to a nan gurin yaƙi ciniki tsakaninsa da Allah kenan duk wanda ya sallama jikinsa sai da Allah ce ma'ana sun yi kullu ciniki tsakaninsa da ubangiji inna Allah muminai minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna ubangiji ta allah ciniki ya kulla tsakanin shi da mummunai cinikin mai ga aljanna ita ce hajar menene farashin da za ku kawo ku kawo dukiyar da kawunan ku ga aljanna ita ce hajar menene farashin ta da za a biya dukiya da rai inna allaha inna allaha yastara min mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata to wannan dukiyar ba wai ana nufin ka dauke ta gaba ɗaya ka ciyar ba ka zauna baka da koko ba dan ba kowa zai iya wannan imanin ba wadansu sahabbai ma sun taro dukiyar sun kawo gaba ɗaya annabi ce raba biyu ajiye ta gurin sauran kai da iyalinka sauran kawo ayi jihadi a ce abin da ake nufi ita dukiyar lokacin da ka tashi nema ka nema ta hanyar halal haka in ka tashi kashewa ka kashe ta hanya ta halal haka kuma kar ka manta da haƙƙin Allah a cikin tilas kamar zakka kamar ciyar da iyayenka gajiyayyu kamar wadata iyalinka da duk abin da ya kamata ka wadata su da suna abinci ko abin sha ko ingantaccen ilimi a inda za su yi karatu duk wannan cikin dukiyar ka kasance ka kula da wannan kada ya kasance dukiyar ka ta tarawa ce ko gidanka ba a wadata da abinci ko sutura ballantana ka tsaya ka biya wa yaranka kuɗin makaranta su yi karatun addini ko su yi karatun sana'a a kai duk ba za ka yi wannan ba kana da kuɗin da za ka kai su makaranta da za su samu ilimi mai inganci amma sai ka tura su wurin da za a yi karatun firamare irin na gwamnati wanda ya lalace din nan kana da halin da za ka zo ka gina islamiyya ka ɗauko malamin da kanka ya karantar da 'ya'yanka da 'ya'yan makwabta amma sai baka yi wannan ba sai ka tura sai wurin malamin nan kato da bulala ga yaro dan shekara uku wani dan shekara bakwai waɗansu yan shekara goma duk ya sa su a gindin bishiya da kasar bulala da an jima ya ce kurude kaga shi ma bai ce ku karatu ba ta ya kurude sai haya haya mutum goma suna abin nan ba ya zai ya fahimci waye yayi waye bai daidai ba kuma zuciya ɗaya gare shi dole ko dai ya ji wannan ko ya ji wancan to don hada su wuri guda kai ma sai ka ce wannan zaka tura dan saboda ka san duk laraba zaka bada kwandala ɗaya ko biyu bukata ta biya ba a kashe kuɗi galibi haka bahaushe yake galibi haka yankin mu na arewa muke mutumin da zai iya gina makaranta shi kadai ya dauko malamai su zo ma su karantar da ba yaransa ba har yaran unguwa gaba daya sai ga shine zai tura su wajen malami wanda yake malamin kansa ba wadatar da shi ba kudin laraba ke ba kuma ko kun san me kudin laraba ya kasar Hausa to dan girman Allah ya za a karatu mai inganci a irin wannan tsari ba yanda za a yaran kai samu tarbiyya mai kyau dan malamin yana jin yunwa ya zai karantar da shi <laughs> ya zai karantar da shi amma idan ka ware masa abin da zai koce kuma ka samu malami mai inganci wanda zai zo karantar shi kenan kai ka huta kuma wata rashin dabara da waɗansu suke yi sai mutum ya ɗauko malami shi kadai a gidansa sai karantar da 'ya'yansa a ciki to a nan gurin ba za a samu shi ma ilimi mai inganci ba mai yawa dan saboda malamin ba zai iya sarrafa yaron ba a gaban iyayensa wannan abin da ake so ka canja wa yaro environment din na cikin gida wannan ai idan ka kyale shi dama nan zai zo kwana to yanzu zai karatu ka canja masa environment wannan shi kansa yana da tasiri wajen tarbiyya dan a gida ne kai kanka malamin ba za ka iya horar da shi ban yi laifi duk malamin da za a kira shi zuwa karanta a gida ga allo ga menene ga menene ga AC ga wani ne ka san cewa bai sai zane yaro ba in yaro ya ba da kuma shi malamin a kaskance ki shine zai zo ya zauna yana jiran yara su ba yanda za a yi zo same su cikin aji shi suke jira shine zai zo da dan kekensa ya yi fakin na bakin titi suna yana jiran su yara suna masa yanga za su fito biyu sun fito uku suna ciki sai an jima ya za a sami ilimi mai inganci to amma idan ka gina aji a waje ka tara mutanen unguwarku bayan an tashi ku ce to ya jama'a na samu dama na gina aji guda daya ko aji guda biyu gashi nan gurin sai a zabi kwamiti mu gudanar gaba daya mu kawo yaran mu ne dai na ɗauki nauyin malami ɗaya ko malami biyu idan akwai bukatan ƙari ko kuma sauran ku yi amma dai ya kasance cewa mu ware abinda za a biya malamin nan mai diploma ne level nawa za mu bashi OF za mu bashi ko O9 dukkan kai wannan a tsara to ga kuɗin kaza to a buɗe account a banki a je a sa su duk wata kai da kai aka tsara nauyin ka je kai ai siki ne a fito da kuɗin a ba malamin nan jama'a kowa ya kawo ɗansa to a nan gurin sai ka ya cakudu da 'ya'yan jama'a ka sun amfani ba kai kaɗai ba har sauran 'ya'yan jama'a sa'ilin nan ɗanka sai malami ya iya hora shi don saboda ya ba da sauran yara kuma yaran ka kuma za a ci zalinsa kuma shi ma ya ci zalin wani duk wannan wani bangare ne na tarbiyya dan an ci zalinsa karka damu amma yana gida waye zai ci zalinsa amma dole in yana waje wani yaron ya rankwashe shi wani ya mangare shi ya saba da rayuwa tun daga yanzu amma in ka kyale shi bai saba da rayuwa ba daga makaranta bu an dauko shi daga boko dama cikin kantar mota kuma an shiga cikin gida an riga an rufe kofar da kare ba wanda zai shiga shi ko ba zai fito ba dan malami islamiyya ya zo ranan da ya girme zama dan shekara 19 zai shigo cikin community ya fara gogayya da jama'a sai ya kasa duk abin da ka sashi ba zai iya ba sai ya shekara dari ya yi shekara 30 har yanzu ya dogara da kai ba zai iya komai shi na kansa ba baka bashi tarbiyya mai kyau wata fuskar addini baka bashi gogayya da rayuwa ba bai experience din komai na rayuwa ba shi dan hajiya ne kawai ya langa bai kuka a sai masa kaza hajiya ta tayar da fitina a sai masa mota shine kawai to ranar da babu kai babu hajiya sai ya samu rayuwa sabuwa kamar rannan aka yafe shi ka annahu yawmin waladatu fihi ummu kaga baka taimake shi ba baka yi masa gata ba so ake ka gina shi wanda ko bayan baka nan zai iya tsayawa da kafafunsa tarbiyyan addini da kuma ilimi na rayuwa na sana'a wanda haka ake bukata sai a samar da mutane na gari Allah ya mana wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya ruwaito shi hadisi na gaba wa an abi sa'idin sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri radiyallahu anhuma anna nasan min al-ansari sa'alu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa atahum thumma sa'aluhu fa atahum hatta nafida ma inda fa qala ma yakunu indi min khairin فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يسبره الله وما أعطي أحد أطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه an karɓo wannan hadisi daga Abu Sa'id shine Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri yace anna nasan min al-ansari waɗansu mutane cikin mazauna Madina sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sun zo suka roki annabi waɗansu bukatunsu suka ce ya manzan Allah a mu kaza a mu kaza fa a bamu tambaya ke da wuya sai a manzan Allah ya basu su masa aluhu bayan sun tambaya ba ba sai suka sake tambaya karo na biyu fa a bamu annabi ya sake basu su da kai sun sun tambaya sun ce ai kaza manzan Allah ya su sai wani ce ah shi abin da yawa sai sake dawo ce to manzan Allah baya ga wannan ma akwai wata bukata kaza manzan Allah ce gashi wannan yazo ya karya da gaskiya ko ma ba manzan Allah ba shi kaza na dukkan bukatun ka annabi daukowa kawai ke na bayarwa hatta fi da ma inda hu har sai da abin da ke wurin sai kare a tarihin garin ko na tajiri ka taba gani yayi haka har duniya ta tashi kuma ba za ka gani ba annabi za Allah ba sai wannan hatta na fi da ma inda hu har abin da yake wurin shi ya kare fa kana sai yace ma yakun indi min khairin falan addakhirahu anku yace duk abin da zan samu a wuri na alkhairi wallahi ba zan boye shi ba in hana ku wa man yasta'fif dukkan wanda eh mun yi tsallake wani abu ba abin da muka tsallake wa man yasta'fif to ni dai a ruwaya ta wannan shine fa qala sai yace ma yakun indi min khairin falan addasarahu anku a ruwaya da ke wuri na wannan shine an gane ku wa man yasta'fif dukkan wanda ya nemi kame kansa abinda ake nufi da ifa kame kai wato kawar da kai daga dukkan abin da yake saban Allah ne ko abu mai zubar da mutunci sai ka kawar da kai to dukkan wanda yake kokowa ya koyawa kansa kame kai yu'iffahu Allah to Allah zai arzuta shi da kame kai da farkon abin kokowa ne kai da ranka zuciyarka na ka kana ciccijewa to da karshe wannan ciccijewar da kake yi sai ta zanto sanadiyar Allah ya baka dama sai ka ci nasara akan zuciyarka wa man yastaghni dukkan wanda zai nemi wadatuwa daga abin da ke hannun mutane yubnihi Allah shi ma sai Allah ya wadatar da shi zuciyarka na so kuma kana so ka roke su amma da kai kaman zaka roka sai ka hakura kai kaman zaka roka sai ka cije ka ce kai bari dai in kyale to in yi haka sai kaga kuma Allah ya wadatar da shi wannan ka'ida ne dukkan wanda ya bude kofar roko sai Allah ya bude masa kofar talauci shi bawa abin aibu ne ya je ya roƙo sai in ya shiga cikin halin kakani kai wata larura ta rayuwa babu yadda ya iya an kwantar da matarsa a asibiti babu yadda ya iya an rubuto maganin ɗansa a asibiti ba yadda ya iya ga yaro nan ba lafiya rai kwakwai mutu kwakwai to sai je roƙi wani mai ya roƙa daidai wannan bukata kuɗin magani ɗari bakwai kuɗin magani dubu ɗaya yana samun dubu ɗaya sai ya riƙe. sai je wannan bukatar daga nan bai sake roƙon kowa ba to irin wannan roƙon in kai ba ta da laifi wanda kai dan wata bukata ta tilasta da ta taso a yadda ba yadda zaka iya sai wani ya tallafa maka to wannan babu ne shine Allah ta lisa'il wal mahrum sa'ilin wa sirqat kenan amma abin da ba tilas din rayuwa bai taso maka kawai ka zo kai roko ko kai ƙarya kai roko ko har kawai ma ganin gabar arha kai sallah cewa ga wani kawai tunda ta ne bari roke shi ko da ban da bukata in yi abin to wannan shine irin roƙon da manzon Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana yin sa har sai ya tashi ranar tashin kiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmi ba tsoka ko guda ɗaya ta nama a fuskar sa gwal za a tashi shi ranar tashin kiyama saboda roƙo manzon Allah ce kai hakuri ita dukiya da kake ji da gani tana da daɗi yace amma ka hakura kar ka neme ta da zalama yace dukkan abin da ya zo maka ba tare da ka roƙa ba aka ce gashi wane wane gashi ba roƙa kai ba yace to ka karba fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayka karbi arziki ne Allah ya koro ma karka ce bana so amma ka je kai zalama to wannan karkai wannan me kace A na baka misali ɗaya ne ba zan iya kawo dukkan misalai ba eh, idan mutum baya da abin da zai ciyo kuma ga yunwa ta ciciya ya zai sai ya roƙa wato abin da ya kamata mu gane a cikin musulunci sana'a ta bara wannan babu ita a musulunci ba a yarda ba ka mayar da baka da wata sana'a sai bara turawan CD wannan babu shi a musulunci wallahi tallahi babu wannan a musulunci dole kai zanto kana da wata sana'a da za ka yi dan haka wanda ake wa sadaka ba wai mabaraci ba a'a mabukaci saboda akwai mabaraci yanzu mabarata a garin na ko dan su duk suna da mashin ana musu kabu kabu wani na da gidan haya wani na da gona amma kuma sai yayi bara kai bara din nan fa kamar yadda wani malami ke cewa saboda mun kware akan ta har Saudiya ake zuwa yi ta akwai agent a garin nan waɗanda aikin su su kai mabarata makka su za su yi musu passport su yi musu visa su yi musu ticket din tafiya a je can gurin su biya su da riyal za ka samu kuturu ko waye a bakin gidan martala ka ce to kai wannan ai da ka je maka da ka huta wanda ke ba sa kai kutare burgu da yawanci sai ai dan ka je maka ai ka huta zo in kai ka kai kuma gashi kaza kaza abin da ka samu ka biya sai je kacan wurin su kai su ya samu guragu kaman goma ko sha biyar sai ya auna su a cikin azumi da ana ganin kamar umara tafi ba wata umara ya tafi kai guragu ya je ya ajiye su a can gurin shikenan su kuma suna bara a bakin masallaci duk ya nuna masa kofa kofofin masallaci ranar da suka je suka yi bara yana daga gidansa ko hotel din da yake zaune yana kwace kudin yana sauya shi ya biya musu nan hidima da naira su kuma su bashi da riyal to dan girman Allah wannan wace irin al'umma ce wace irin al'umma ce to aslan wanda ya kamata ka baiwa sadaka shine mai bukata ba wai waye ya bara ba tunda mabaraci kila na ƙarya ne to ka samu bukaci mabukaci ku kaga karamin ma'aikaci za ka samu mabukaci ne karamin dan kasuwa da yake da dan karamin teburin sa wanda bai sa kasa ƙarya ba zai ce na tafi sabon gari da safe amma mai kulla ya je dawo ba tare da ya kulla komai ba mabukaci ne da yana kasance ba ya fita bane daga cikin bukata kuma irin wannan shi ya cancanta ka baiwa wani abu mai karfi saboda yana da aikin yi da zaran ya samu shikenan shi ma zai rika bayarwa dan ka koya masa ne yana dan jarinsa bai taka kara ya karya ba ka zo ka masa dubu hamsin ya kara akai ka fitar da zakka ka bashi dubu saba'in ya kara akai ya samu ya abin nan musamman idan ka lura da mutum ne mai kwazo mai himma mai zuciyar neman nashi to irin wannan sai ka bashi abu mai kauri shi ma gobe sai ga yana cikin masu bayarwa amma dai irin wannan larabawan tidin shekara dubu zaka kana zakka kana bayarwa su ne za su karɓa kullum su ne na bara su ne na bana ba sa canjawa saboda su sun mayar da abun sana'a ne ba wai bukata ce ta su bara ba manzan Allah ce wa ta sabbar wanda duk ya koyi hakuri wato kaga ake koyan sa ake da ko ni na da zuciya to yadda kake da zuciyar nan sai ka rinka koya kanka hakurin a hankali a hankali manzan Allah ce wa ta sabbar dukkan wanda ya koyi hakuri ma'ana kallafa nafsahu mashaqqata sabri ya kallafa kansa dandanar radadin da ke cikin hakuri yake kokarin ya koya to shi ma yusabbirhu Allah Allah zai arzuta shi da hakurin har sai ya zanta ya siffar ka dindindin idan ka koya ba a cewa an ni zuciya haka nake sai dai ku yi hakuri da ni kai maka yi hakuri da mutane mana su kai za sai yi hakuri da kai manzo Allah ce wa ma utiya ahadun ata'an ba taba baiwa wani mutum wata baiwa ba khairan mafi alkhairin baiwa wa ausa'a mafi yalwar baiwa min sabari sama da baiwa mutum hakuri hakuri ba karamar baiwa bace ba duk wanda aka bashi an bashi ke babban baiwa kenan wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito to sai mu takaita anan gurin saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya kai mana fa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa assalamu alaikum yana tambaya ne kan cewa an yi magana ribafi ribafi wato tsaron kan iyaka ta kasar musulunci to kamar irin masu gadi a unguwa dinnan dan hana barayi sata su ma za su iya shiga ciki a gaskiya ba za mu kwatanta su mu daidai da masu jihadi ba duk da cewa su ma aikin da suke aiki ne na lada in suna yi da zimmar cewa ba a biyan su komai amma in suna yi a matsayin wadanda ake biyan su kuma kaga laifaranci ne suke yi gadi ne suke yi wannan ke cewa ka ce Allah baya taimakon kafirai ta yaya irin abubuwan da ke faruwa a duniya kafirai suna samun rinjaye akan musulmai wannan yana da sababin da ya haifi a asali ubangiji ta'ala baya taimakon kafirai amma akwai sababi da ke faruwa wata jarraba ubangiji ta'ala ya jarrabu mu da ita sakamakon sabawa Allah ko lokacin annabi aka ta faru a yakin Uhud aka ci nasara ko wani bangare na nasara akan musulmai har wajen mutum saba'in suka yi shahada kuma ya kasance an raunana har an fasa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jini na zuba to amma wannan Allah ya nuna sababin sa dan yace awalan ma asabatkum musibatun kada asabtum mislaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum yayin da wata musiba ta same ku sai kuke cewa ta yaya aka yi kafirai suka ci nasara akan mu sai Allah ce ku ne kuka jawo ku mun nan huwa min indi anfusikum daga kanku ne barnar take saboda lokacin da annabi ya tsare wata ya dora wata sojoji akan wani dutse jabal ruma yace kasa sauko daga wajen ko da me zai faru sai in shi yace sauko karshe saukowa suka yi suna neman ganima wannan saba annabi sai jawo har sai da mutum sabbin suka yi jihada to kaga irin wahala da kafirai suke ba mu yau sakamakon wato saba ma ubangiji ne da mu musulmai muke sabo wanda yake ya zanto shi ya fulin ya sama da ayyukan da'a dan ba ta akai kar musulmai sai sabo ko a za a iya samun wani lokaci musulmai ba sa sabo ba amma dai a samu saban shine fi fulin ya sama da ayyukan alkhairi to wannan lallai abu ne da Allah zai iya dora kafare akan mutane wannan kuma annabi ya faɗo wannan cikin hadisi ba wai haka kawai ya zo ba amma matukar musulmi sun tsaya akan musulunci kuma sun yi tanadi irin wanda Allah ce cewa kafare babu yanda Allah ya tsora kafare wato ainihin akan mu'mini ba zai yi ba walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila wannan ke cewa menene fadalan azumin tar da kuma goma ga wannan wata na Muharram hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafificin azumi bayan ramadan shine azumin da aka yi cikin watan al-muharram mafificiyar sallah bayan salloli guda biyar na yini ita ce sallan da aka yi cikin dare bayan kafa ta dauke to kenan azumi a cikin muharram yana da matukar falala wannan muna magana akan muharram gaba ɗayansa ba wai azuntar da gaba ɗaya ba a azumi akan kowane bangare cikin kowane bangare daga cikinsa idan kai ka dace da falalan kai azumi cikin muharram to amma ranar goma da tara ga wata wannan suna da falalar su musamman goma ga wata ne ta fuskar tarihi shi ya fara aka fara shar'antawa manzon Allah ya zo Madina bayan ya hijira daga Makka ya samu mutanen Yahudu suna azunta ranar goma ga wata wanda muke kira Ashura ya tambaye su sai suka ce saboda ita ce ranar da Allah ya halakar da Fir'auna ya kuma tsamar da annabi Musa da sauran banu Isra'ilawa sai suke yin azumi dan godiya ga Allah game da wannan sai annabi yake cewa ai mun fi ku kusanci da annabi Musa sai annabi ya azumci wannan yini kuma ya umarci musulmai su azumce to har ma kafin a wajabta Ramadan da shi azumin Ashura wajibi ne da aka wajabta Ramadan ne sai aka sassauta hukuncin sai koma mustahabbanci kamar yadda hadisi suke nuna haka a cikin Bukhari a kitabu siyam to amma shi na taso ana tara ga wata a shekarar karshe da annabi zai bar duniya sai ke cewa idan Allah ya kai mu shekara zuwa za mu azurci tara da kuma goma ga wata to Allah bai kai shi wannan shekarar ba ya rasu to don haka sai ya zanto tunda yayi nuni da maganarsa wato kenan shari'a ne a azurci wannan tara da goma ga wata da haka yana da matukar falla a azurci tara da goma ga wata na wannan wata na na almuharram kuma ba bambanci tsakanin maza da mata ko manya da yara lokacin annabi hatta yara kanana an umarce su da su yi azumi ranar ashura yara kanana fa kuma idan sun yi kukan yunwa sai a shagaltar da su da wani kayan wasa a kawo musu motar kara ko irin yan sanadin nan ko wani abu har dai su samu su kai azumin lami lafiya to ka gina da kyau mu tarbiyyanci ya mu kan irin waɗannan wanda za su iya yi yaro ya kai shekara tara goma sai iya yi a sashi a faɗaitar da shi har ma a ce to idan kai azumin me kake so in baka me kake so in sai ma kai buɗe baki da shi kuma ka je ka sawo abin da sai ga kai azumin nan gaba sai ka kai koya musu ayyuka na irin wannan na'am da kai hakuri ai ban gama ba wai rashin hakuri shi kawo mai wancan ta haifa da an yi hakuri da kafarsa zai yawo a tambaye shi me sunan kai cewa ne wannan shine abin da yake ya shafi wannan bayan kai tasuwa tasowa da ashura in ka ga dama kuma ka iya karawa ka yi ranan sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata ayyamul biyu dama a kowane wata annabi ya nuna falalansu to ko na cikin muharram bayan wannan kuma ka iya litinin da alhamdu a cikin wannan wata ka azumci watan gaba ɗaya ne shari'a ba ta yadda ba amma yawaita dan kayan azumi a cikin sa gurgurdan yadda ka iya imma siyamu daud sawmu yawmin wa iftar yawm to wannan yana da falla mai yawan gaske kamar yadda annabi nuna cikin hadisi kuma hatta mata waɗanda ake bi azumi na farilla ba su riga sun biya ba ya halatta su yi wannan na tasu'a da ashura daga baya sai su rama an fahimta ko saboda ita ramuwa ba iyakance mata lokaci ba amma tasu'a da ashura kuma iyakance lokaci ne da haka sa iya yansa daga baya sai su zo su yi ramuwar sannan kuma wannan shine dai abin da aka shar'anta amma sauran ababen da ake ta fuskar al'ada kamar takuta a da karban shara da a sha a shafa sarka sai an yi niyya a yi rubutu a katon mataki a sa albasa ana sha rubutun ciban shekara da zuwa dala dukkan waɗannan al'ada ne wanda ya yi kama da magudanci magudanci ya kamata mu nisanci san san san san baya da alaka da musulunci ha ko maganin cika ciki da waɗansu hadisai da aka rawaito cewa to wanda ya wa iyalinsa a ranar ashura yana da lada kaza da lada kaza to hadisan ƙarya ne ba su da asali daga manzon Allah ranar ashura ba idi bane ba ballanta naka ka ce kai lawantawa iyalinka ko ai sabon din ko ai isoyin shinkafa mai tausi ba wani nafsi daga qur'ani ko hadisan annabi da ya nuna haka abinda aka ce kai shine wannan azumin to kuma inda zaka san ma sun ce wato sun karya ka'idar abin nan shi annabi na cewa azanci yawmu ashura su kuma suka ce man wasa ala alihi yawmu ashura a azinci yinin ashura su kuma suka ce a yalwata wa iyali abinci da mai cika ciki to kaga idan aka cika ciki za a azumi kenan idan ku suka ce a ai za a iya yin azumin da yini da dare a cika ciki to kuma ya zanto ba yinin cika ciki ba kenan daren cika ciki ashura din ta riga ta wuce dan ana maganar yinin ne ba daren ba wanda ke nuna maka kenan waɗancan hadisan da ake magana yalwata wa iyali ranar ashura dukkan hadisan ƙarya ne ba su tabbata daga bakin manzon Allah ba amma zuwa da Allah da wani a sha a shafa wannan fa duk gargajiya ne bai da alaka da addini wannan yake ka ce za a yi a sujuda akan gabbai guda bakwai wani gabbai ne guda bakwai kenan gabbai guda bakwai sune tafukan hannunka guda biyu ga guyoyi kaga an samu hudu kenan ga kuma atrafal qadamain atrafal qadamain sune yatsunka na kafa kafar dama da hagu dukkan su zaka lankwasa su fuskanci alƙibla tafukan hannunka zaka miƙar da gabban su yatsun su fuskanci alƙibla kaga guda biyu kenan ga guyoyi hudu kenan ga kuma kafar dama da hagu kowanne ka lankwasa in yatsun sun kalla alƙibla kaga an samu shi da kenan to na bakwai shine goshi da hanci da hanci da goshi a babin sujuda gaba ce guda ɗaya mai zaman kanta dan manzo Allah ce babu sujuda ga mutumin da sa bai taba kasa dole sai goshinka ya goge abin da kai sujuda akan sa sannan sujuda ka kai amma in goshi kawai ka dora hancin ka baka tashi ba to bai ba saboda haka duk wanda yake haka da yanzu idan ya ji kaga sai ya kiyaye to sune gaba guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai wannan yake cewa mutum ne bai samu jami'i ba sai ya zo masallaci ya samu masabuki ya halatta bihi sallah ya halatta ya bi in ya bi ta yi ka'ida babba da malamai suka gini akan ta duk wanda sallar ta inganta shi kadai in ka bi shi sallah kai kuma sallar ka ta yi duk wanda in yi sallar ta inganta shi a karan kansa to in ka bi shi sallah kai kuma ta ka ta yi in ka ga an ce taka bata yi ba to shi ma tashi bata yi ba kenan kun gane da kyau yanzu masu buki lokacin da aka yi sallama ya tashi mutum ne ya zo samar kan karshe an yi sallama ya tashi zai ci ko guda uku na cikin ishirin hukuncin hukuncin mai sallah shi kadai in kabli ta same shi sai yayi ta dole in ba ta same shi sai yayi amma lokacin da yake bin liman in yayi abin da ya shafi kabli ko ba ba liman ya dauke masa amma bayan liman ya sallama shi kenan ko su malikiya ai magana guda biyu suka kawo wanda ke nuna cewa maganar cewa ba za a musu buki ba zama tun kada warwara domin na farko suka ce shi masu buki idan ya tashi zai biya abin da ke kansa fa huwa kal musalli wahdahu kamar da me mai sallah shi kadai to mai sallah shi kadai ya halatta bin ko bai halatta kuma sai suke maganar cewa a to wai mutum ne misali a kai masa buki ne ka shigo masallaci an riga ka da wani adadin raka'a to limamin da ake bi sallah sai alwala ta warware sai jawo ka kai limanci to wai ana maganar yaya sallar waɗancan mutanen za su yi kaza kaza kaza kaza kaga ai sun kawo yadda za a warware wannan tunda sun yi ta a jawo masa buki yanzu lokacin da aka jawo ka kai waye masa buki ne amma aka jawo ka kai <laughs> kaga suna kawo wannan sai ka ga cewa wato abubuwan shi ne ma'ana dai ya halatta abin wasu buki sallah wannan ke cewa wai na ce hakuri akwai wahala a cikinsa wai sallah ma akwai wahala a cikinsa kaga wannan ba ni ka faɗawa ba <laughs> tunda na fassara maka ma'anar abin a cikin larabci da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne ya ce a'a as-salatu nurun kuma ya ce as-sabru diya'un ta yaya aka sallah hakuri akwai wahala a cikin ta ai ma cewa shi azumi din ziya'un ne dan saboda a shi hakuri din ziya'un ne sai in ya samu ne sannan zaka iya sallar domin sallah bin umarni ne ko mun kasa hakuri kashi uku hakuri wajen bin mai umarnin Allah da hakuri wajen barin sabo to in baka da hakuri ba za ka iya sallar ba hakurin da kai sai ya dauke maka dukkan wahalar sallar ka daina ji dan haka sai zanto ita yin ta lokacin ba ta da hakuri ba ta da wahala sosai dan saboda me abin da fita wahala shine hakuri ka riga ka ci nasara akan wannan yake cewa yana abin nan yawan abin nan fitan bawali na damunsa bayan ya yi alwala sai wani abu ya dugo da minti biyar ko da waɗansu wani adadi na awa ko wani abu makamancin haka to ya rasa yadda zai yi irin wannan dai mai wanda fitsari ba yake masa irin wannan abubuwan hukuncin su shine duk lokacin da zai sallah sai ya sake alwala duk lokacin da zai sallah sai je kama ruwa ko da bai bawli ba sai je kama ruwa sai ya alwala ko da bayan ya alwala ya ji wani abu ya dago zai zo ya sallah sa haka kun gane da kyau ko da ya alwala ya ji wani abu ya dago zai zo ya sallah sa haka ba ce je ya ta alwala ya bi ta ta kowane lokaci ba zai yi alwala ba sai lokacin sallah ya shigo amma kaga wanda yake lafiya kalan kwaye zai iya yin alwala tun kafin lokacin sallah ya ko ya tare ta amma wanda yake mai irin wannan dama kare fara alwala sai lokacin ta ya shigo eh, lokacin ta ya shigo zai yi sai alwala da yi sai sa ko da bayan yayi din kafin ya fara sallah ko bayan yayi kabbara ko yana cikin sallah sai wani abu ya dugo wannan baya ana ya ci gaba da sallah sai ci gaba da sallah in ya gama kuma shikenan ba zai sake yin alwala ba sai dab da lokacin da zai sallah ta biyu in kuma wani abu bai fito ma haka kuma idan da ya zo kuma dai dole sai yayi tunda idan ya fito din wannan lokacin ma ba zai iya sani ba akwai wanda dariya in yi sai fitsarin ya fito wani tari zai sai fitsari din ya fito to dukkan irin waɗannan larura ce ta rayuwa da Allah ke hada mutum da ita sai dai mutum ya ta neman magani har Allah ya samu sauki amma akwai wanda shakku ne ba wai yana tabbas din fitsarin ya fito ba sai dan kawai zai sa maka rinka jin kamar wani abu ya fito bayan kuma bai fito ba to ya kamata ka bambance tsakanin abin da ke tabbas ne ko shakku ne in abu ya zanto shakku ne to ba za ka bai mace dan ba za ka kare ta shi ne kamar yadda annabi ya nuna wani lokaci shi dan zai zo busa duburar mutum ya rinka jin kamar ya yi tusa annabi ce kar ka kula shi har sai in kaji ɗaya daga cikin abu guda biyu ko kaji wari ko kuma in kaji ƙara amma har kawai ka rinka jin kamar iska ya fita ka ɗauka kawai ƙarya ki ka ci gaba da sallar ka akan wannan hali saboda alwalar da kai ka gina ta bisa da yaki ne yi, wani shakka ba zai zo warware maka alwalar ka ba sai yaki ne dan uwansa domin ka'idar malamai a zaki da la yazulu bi shakk wannan shine ka'idar da zaka tafi akan ta irin wannan kokonton in kana yawan yanta fitowa zarin ya dugo ne ko bai dugo ko ya dugo ko bai dugo ba dalla dan Umar ya baka wata formula mai sauki Kina da kai alwala sai kuma ka debi ruwa sai ka jika wandanka <laughs> man shi dan zai ce maka wani abu ya fito ka san dai kai ka jika wajen da ruwa saboda <laughs> shine abin da abdullahi dan Umar ya abin me kace mala eh

wala mutunna illa wa antum muslimun kuma kar ku yadda mutuwa ta zo muku face kuna musulmai aya ta biyu sai ce fattakullaha mastata'tum ku tsoraci Allah gwargwadon yadda kuka sami iko to kila idan mutum ya kalli waɗannan ayoyi guda biyu a zahirin al'amari sai ya ga kamar sun sha bamban dan ta farko ta ce ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ta biyu kuma sai ta ce a ku ji tsoron Allah yadda kuka sami iko to yadda al'amari yake shine waɗansu malamai na da'awar cewa aya ta biyun kamar ta shafe ta farko ne akwai annasikh wal mansukh kullaha haka dukatihi shine mansukh kullaha mastata'tum wannan kuma shine nasikh din sa to amma ba a yin da'awar wata aya ta shafe wata da zaran a zahirin su sun yi ta'arudi sai bayan an tabbatar da abu guda biyu abu na farko ta fuskar tarihi ta zanto ta ƙarshen wato waccan ta farko wadda ake da'awar an shafe ta a tarihance ita ce ta fara sauka ta biyun wadda ake dawar ita ce nasikha a tarihance ita ce karshen sauka an tabbatar da wannan an samu abu ɗaya kenan abu na biyu kuma ayi ayi a haɗa kansu su bayar da ma'anar da basu ci karo da juna ba ya zanto bai yiwu ba wato adam imkaniyatul jam'i to sa'ilin nan ne za a yi awan nasikh an gane ko to da haka gaskiyar magana da ibn kasir ya tafi da sauran malamai cewa ba wani walwale juna tsakanin ayar farko da ta biyu don faɗin Allah ya yi allazina amanu kulla haka tuqatihi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa akwai fassara daga Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da suke cewa yin wannan din yana nufin an yuta fala yukfar ta an yuta fala yusa wa yuskar fala yukfar ta yadda za a yi wa Allah da'a kar a saba masa a yi masa godiya kuma kar a bujire masa wannan ya yi umarni ne da yin haka shi ubangiji ta'ala amma a cikin ɗaiɗaikun musulmai da mummunai maza da mata za a samu matakin imanin wane ba shine na wane ba matakin imanin wane ko ba shine na wane ba dan haka kowa zai yi taka wannan kuma gurgurdan yadda ya sami iko waccan aya kamar ƙarin bayani take akan waccan amma ba warware hukuncin ta take ba domin akwai waɗanda suke ya taquna Allah haka tuqatihi kamar annabawa kenan da kuma waɗanda suka kwatanta tafarki makamancin nasu akwai kuma waɗanda suke mastafa'a su ne kuma sauran mutane ga magarin mutane to da haka ayoyin da ba sa cin karo da juna ban sani malam ko zai ƙara bayani daman qur'anin hadisi ke fassara shi a kafin ci gaba da wannan na ga yawa suna jin daɗi yayin da aka faɗa abin da ya dace da rayinsu kasancewa wannan da mutum na da hikima kafin a faɗa aka ce al'ada ne ya saba nasi a jeshi a jefe kaga ba baka kofa cewa ka yi ba to amma baka da wani dalilin zaka kawo kaburansa ka sa mai shi abinda ake hana kuke na baku hannuwa shi ka ta mutum cewa arne wala shi ka nemo dalili kamar rana to shine abin da ke ku gane amma ba a ce da shi aje a yi ba amma karka ji mutane suna kafirta mutum wanda ya durkuso a ce arne ne ka wani wannan mangaran agun ka abu ne mai soki amma wallahi wurin Allah ba abu ne mai soki ba sa wanda suke durkusa suke gaida mutane yawanci daga tare su ba nan ba kowane gari da aladansa amma shi baya bid'a baya irin bid'an nan yanda ka sani amma shi aladan garinsa haka yake jahili ne kuma haka to saboda tabbatar da kafiransa mutum da ya yi dauko aladan garin sa yi ba tare da nassi ka tabbatar da shi ba shi san na bin ku bashi hadisi gurfane ko durkuso shi da ku yi kiryansa amma ko mu dubi babu to saboda haka ka dauko tsansa yanda manzo Allah yake gaida sahabbai haka zaka yi duk mutum da ya dauke durkuso ko gurfane ya gaida mutum to wannan aladan ya ci karo da nassi duk aladan kuma da ya ci karo da nassi zai ji jiki shi a bar shi abinda ake hana ku ku hannu shine yin kafirci ba tare da ilimi ba kafirci zai koma kanka ne kuma ba wani abun alfahari bane kai kafirta mutane ka ji daɗi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin jin tausayi da rahama shine abin da aka tura manzo Allah da al'ummansa saboda haka koyaushe kafin ka fito da mutum a cikin milla shi kage shi shi ka samu dalili kamar rana amma jafa'i da kafirta mutane ba siffan al'umma manzo Allah bane shi ka rasa maharaja a wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma amartukum bihi fatu bihi mastata'tu kage um amiyai duk abin da na hore ku ku kawo shi iya gurgudu shine ayan na biyu fattakullah mastata'at ma'ana ka ji tsoron Allah abin da aka hore ka ka yi ka ji tsoron Allah iya gurgudu abin da zaka kawo amma abin da na hana ku dole ku hannu to hannu wannan shine hadisin da eh, ayan na farko duk wattakullah haka tukati duk wata ina sabon Allah ka nisance shi iya gurgudu ba iya gurgudu a nan sai ka nisance shi duk sabo sai ka nisance ne haka tukati dole ka ji tsoro Allah iya mutkar bayin da za a yi ka ji tsoro Allah wajen sabonsa iya gaya amma wajen ibada mastata amma iya tabo ko kwandala ne shi ya zama haka sukati na mai tambaya ta gaba eh, tambayarsa ta gaba shi wancan mai dogo takarda ke cewa shin ko mutum zai iya yin gyaran fuska sannan wato yana nufin aske wani abu daga cikin gemu ko da ba gaba ɗaya ba yana ganin aske gaba ɗaya ne zai zama laifi amma idan mutum rage waye me hukuncin sa ko kuma wani lokaci gashi kan fito mutum a wani bangare na fuskar sa wanda ba daidai inda gemu yake ba shi ma hukuncin sa kamar hukuncin gemu wajen askewa ko kuwa alhamdulillah zancen gemu sunna ne umarni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dole kuma tilas mutum bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gemu kuma kagin zage inda ake kira gemu ne duk mutum da ya kwashe zagin sa ya kwashe gemu daga nan zuwa har nan gemu ne daga nan nan gemu ne nan ne ba gemu ba iya nan wuya ba gemu ba ne daga nan zuwa kasa ba gemu ba ne amma zage da wanda ka gan wani alisu ne kwasha nan ya kwasha nan ya bai wani tsinin ba gemu ba ne ba gemu ba ne marra to sai haka amma kuma irin gashin da yake fitowa wajen kuki mutum kundukoki ba gemu bane a nan wurin dai wannan gashin da yake fita cikin kundukoki ba gemu bane to mutum ya gyara shi don zaman duniyar lafiya da iyalinsa ba ce komai ba to amma kuma ku gane albani ya cikakken bayani wanda suke so kana mutum ya dan gyara fuskansa ko ya taba gemunsa ana sa da shi milla ya ce jahilci ne ya kawo sahabai fiye da sahabai kusa guda bakwai wanda suke gyaran fuska wanda ya nuna cewa ba dama ka sa su bid'a shi ma aula kai aikin manzon Allah manzan Allah bai taba gemu sa ba amma sharin gyaran gemu wailil ahyana kamu daya ka gyara shi wannan wanda yake son bincike fal falyatafaddal ranar laraba izo gidan zan bashi littattafai ikamsu da dalilin ilmiya wannan magana talibai ne saboda haka ba koyaushe mutum ya dan taba gemu sa ka sa shi sa ba daidai bane amma gyaran fuska shine wanda in gemu ka ka kama haka ziyada ka dan rige ba komai amma mu ciki bar shi tsantsan yadda manzo Allah ya umarni shine abin da yafi abin da yasa muke fada ta sahabbai ba su rafa hukuncin ba to amma sahabbai aikin sahabai, wata ne na da nazar ma dama sun kai bakwai ko shida suna da abin da yake da madogara wanda ba lokaci a fayyace maku jaran fuska nan wuyan za ka iya gyarawa amma zage ba a gyara shi nan kuma ba a gyara shi shi yi irin kamar bunsurun nan shi ka dan gyara ka dan tara saman domin ima kyau yadda malamin sahabai suka yi wannan shine abin da nake maku bayani wanda yake neman karin bayani kuma littattafai suna nan mangana salafin ma daga sahabai zuwa har yanzu na kai dama ku ne don wani ya gan wani ya sharge musa kamar ya ce da shi arne ba abin da ya hana shi kira shi arne kawai ina jira ne ya gan cewa kira shi arne tunda shi ya yi kokari ya dan tsaya shi rena sauran kuma abun reni ne gaskiya amma kamar sa wazi kafin ka rena shi wato shi gemu sunnar annabawa ne gaba daya akwai wani istin mai ban mamaki da malamai suke yi wajen tabbatar da cewa gemu sunnar annabawa ne cikin kisar annabi Musa da dan uwansa Harun game da banu Isra'ilawa lokacin da ya tafi ya bar su ya dawo ya samu samuri ya sa suna bautar maraki annabi Musa ya zargi annabi Harun alaihi salam wajen zargin sa har ya ci kwallarsa shi kuma annabi Harun yake bada hanzari ke cewa yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Isra'ila wa lam tarkub qawli yace ka daina kama gemu na kana da suka ce ashe wannan ya nuna annabawa duk suna da gemu kuma shi annabi haruna dinnan yana cikin jerin annabawan da Allah ya lissafo su cikin suratul an'am fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di asrin wa yabqa sab'atun wa hum ishaq zuwa kazafe da ubangiji ya zano su a kuma da ya zano su gaba daya su goma sha sai ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahum muqtadi wato sai tabbata annabi zai koyi da jiriyar su kenan kuma ga su kuma da suna da gemu shi ma sai tsayar da gemu da aka sai umarni da shi malamai da suna kawo wannan min babu ta'azudil adilla dan dai a karfafa maka dalili bayan dalili in ba haka ba ko da hadisi dai cikin hadisi annabi ya wadatar amma a karfafa maka dalili bayan dalili dan ka samu nutsuwa li tazdada imanan ala imanik wa yaqinan ala yaqinik tambaya ta gaba yake cewa fadin Allah ta'ala innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin me ya tafsirin wannan aya wannan aya tana cikin ayoyin suratul araf ubangiji ta ce innal ladzina tad'una min dunillah lalle waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba Kowanne irin kira ne domin yace ce tad'una min dunillahi duk waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba ibadun su ma bayi ne a misalukum kwatankwacinku to tunda ko bayi ne kenan ba su cancanta a kiraye su ba to kamar yadda muka sha faɗa a waɗansu darussa addu'a iri biyu ne du'a wa ibada da kuma du'a wa mas'ala du'a wa ibada shine dukkan wani lafazi da zaka yi amfani da shi da ya kunshi girmama Allah wanda baka roki komai a ciki ba kana girmama shi ne kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او على كل شيء قدير سبوح قدوس رب الملائكه والروح dukan waɗannan sun kunshi girmama Allah ne baka roki komai a ciki ba cikin bukatun duniya ko lahira dan haka ake kiran shi du'a'u ibada na biyu du'a'u mas'ala addu'a wadda ta kunshi roko ka roki wani abu na duniya ko na lahira rabbi ghfirli warhamni warzuqni wa'afini wa'fu anni dukkan waɗannan sun kunshi roƙon Allah wata bukata imma ta duniya ko ta lahira to waɗannan dukkan su nau'ikan ibada guda biyu ko kuma nau'ikan kira guda biyu ma kira da sunan ibada ko kira da sunan roko ba wanda ake kira a duniyan nan bisa ga wannan sai Allah ta'ala